dan wasan barcelona wato na mikhail baye inda a halin yanzu tafi wato na club na rennes bacin dan wasan inda ya samu wato na opa da yawa inda suka hada da wato na club da suke neman sa da yawa inda dan wasan yana da wajen Opa guda uku ko hudu inda dan wasan ya reject din duka sa'annan ya karbi wato na rennes inda halin yanzu dan wasan ya fita daga club din sakamakon ana ganin cewa zai fita daga barcelona sa'annan zai tafi wato na club na rennes inda halin yanzu a yanzu zai je wato na bankwana da wato na sporting da wato na club din inda suna yin training zai je bankwana da su sa'annan zai tafi faransa inda halin yanzu ake ganin cewa dan wasa wato na Mikael Faye zai tafi ya bar Barcelona sakamakon wato na anya announcing na transfer sa ya wigo inda zai je medical nan ya signing contract ginsa inda dan wasan Adil din sa inda aka hada da Barcelona za a biya ta kimanin euro miliyan 13 bacin an biya ta euro miliyan 13 inda Barcelona suka samu wato na sell in clause akan sa wato 25% bacin ya fita ya bar club din Barcelona nan ya tafi wani club inda za su karbi wato na 25% na wato na transfer kudin nasa inda hali yanzu kuma Barcelona suka sa release clause wato na dawowarsa na shekara mai zuwa inda za su biya kimanin euro miliyan 30 in kuma ya kara shekara zai zama euro miliyan 40 inda su ke ganin cewa zai iya gogewa sanan za su iya neman sa a wani lokaci sakamakon suna ganin cewa dan wasan yana ɗaya daga cikin talented player da ake tsammanin cewa zai zama future player a duniya inda har yanzu na ganin cewa sa ya sa ne suna ganin cewa ba shi da guri a Barcelona inda ake ganin cewa Lenglet wato da Inago Martinez za su zama tsakanin su biyu da ake tsammanin cewa ɗaya zai fita ko kuma ɗaya ya zama inda ake tsammanin cewa dukkan su za su iya replacement wato na Asanta na Barcelona inda hali yanzu Barcelona ganin ganin cewa dan wasa yanda ya fita ana ganin cewa dan wasa Mikael Faye zai iya zumuwa ɗaya daga cikin wanda za a samu spaces da za a yi rijistan sabon player inda Barcelona na ganin cewa dan wasa Mikael Faye yana ɗaya daga cikin player da bai yi impressing din kansa ba wato na a pre-season da aka buga a America inda Barcelona a hali yanzu ke ganin cewa dan wasan ba zai iya samun dama wato nan da mintunan da zai buga a Barcelona ba inda suke ganin cewa fitar ya fi mai sakamakon in ya zama ya ci benci a Barcelona ba zai iya zama mai fica mai kyau ba inda Barcelona so su ganshi yana buga wasanninsa sana yana samun minute inda agent din sa yanke hukuncin da cewa dan wasan kawai ya fita ya tafi eu não ando har yanzu dan wasa wato na Joe Cancelo bai cire rai da Barcelona za su neme shi ba sakamakon dan wasan yana da offer da yawa wato daga club na Europe sanan da Saudi Arabia inda dan wasan yana da wato na hik offer wato na babban offer da aka mai daga Saudi Arabia wato na club na Al Hilal inda suke ganin cewa nan babin su sai fita sanan suna ganin cewa za su yi replacement da wato na Joe Cancelo inda har yanzu suke ganin cewa za su dauko dan wasa Joe Cancelo inda Barcelona suka yanke hukuncin cewa ba za su dauko dan wasan ba sakamakon kuɗin da Manchester City suka zuba mai yana da yawa inda suke tsammanin cewa za su biya kuɗi kaɗan sanan za su biya shi alone ne ya sa su biya kuɗin kada inda Barcelona na ganin cewa dan wasan shekarunsa sun ja sa suna ganin cewa ba za su iya ɗauko shi ba inda su kuma wato na Manchester City sa wato na Saudi Arabia na ganin cewa shekarunsa yayi kaɗan da su tafi Saudi tafi Saudi Arabia sakamakon suna ganin cewa yayi karami sa yana buga wasannin sa masu kyau sa suna ganin cewa ba zai yi su asara sa ya fita bar club din ba sa ya tafi wani club inda hali yanzu Barcelona na ganin cewa suna da damar da za su iya ɗaukar sa wato na Manchester City na jiran su gani Barcelona za su yi magana akan dan wasan ko kuma Barcelona ba za su yi magana ba inda Barcelona sun fara tattaunawa wato ne da agent din wato dan wasa na girwa ta na Ayudi Almeria wato nan Mark wanda ya buga Olympic inda Barcelona ke ganin cewa za su iya dauko dan wasan sakamakon suna ganin cewa Joe Cancelo ba zai zo ba inda suke ganin cewa za su yi magana akan dan wasan can wato na Mark Fuvil sakamakon suna ganin cewa za su dauko shi Alon ne sai su biya wato na buy option sa inda hali yanzu ake ganin cewa dan wasa Joe Cancelo ba zai iya zama wato na namba biyun da zai zo Barcelona ba inda Barcelona ke ganin cewa dan wasan ka yayi tsada sa'annan suna ganin cewa ba zai iya dan karban wato na financial fair play a wato na kudin sa na salarin sa ba inda ake ganin cewa wannan ba matsala bane sakamakon Joe selo zai iya zama wato ne da a biya shi wato ne kuɗi na financial fair play sakamakon suna ganin sararin sa ba zai yi yawa ba inda hali yanzu ba su na ganin cewa za su iya ƙara mai ofa sana su dauko dan wasan sakamakon suna ganin cewa tafiyar sa wato na Saudi Arabia ba zai yi ba inda suke ganin cewa suna da chances din da za su dauko dan wasa Joe selo sakamakon suna ganin cewa gogewar sa ya sa shirin din da ya buga wato na Onda Zabia nan da yana da kyau sana suna ganin cewa shine option number 2 da zai zo Barcelona inda hali yanzu su za su fara tattaunawa wato nan da Manchester City su samu transfer sai kuma dan wasa wato na under Christensen inda hali yanzu ake ganin cewa zai iya fita ya bar club din amma inda Barcelona ke ganin cewa fitarsa zai iya zama da wuya sakamakon yana jin daɗin zama a Barcelona inda hali yanzu Barcelona ke ganin cewa fitar dan wasa wato nan wato nan Ander Christensen ya iya zamowa wato nan wahala inda dan wasan yana jin daɗi wato ne ya zama a Barcelona inda dan wasan shaura mai shekara biyu wato na contragin sai ya kare inda dan wasan ya zama ɗaya daga cikin santan da ake ganin cewa za a yi using da shi sana ana ganin cewa na ɗaya daga cikin wato na pivot na number hudu inda zabiya nan da ya using da shi ne a namba hudu sakamakon ana ganin cewa zai iya gogewa sakamakon yana ganin cewa dan wasan yana da damar da zai buga namba hudu inda ba solo ke tsammanin cewa dan wasa anda kristensa yana ɗaya daga cikin wanda za su buga santa a wannan shekara inda suke ganin cewa fitarsa yana da wahala inda yana da ofa wato daga club na Premier League inda suka hada da Newcastle sun takura akan dan wasan sun wancan season din inda suke ganin cewa za su dauke dan wasan inda hali yanzu wato na dan wasa wato na anda kristensa bai fito training ba sakamakon ana ganin cewa ko transfer ne ko kuma wato na injury inda wato na yan jarida suke announcing da cewa injury sa ne yasa ba zai fito ba inda wato na satin nan ba zai buga wasan Barcelona ba sakamakon bai yi training ba inda ake tsammanin cewa dan wasan ba zai buga ba inda hali yanzu Barcelona na ganin cewa za su iya using wato na su ga dan wasan zai iya fita ne ko kuma ba zai fita ba sakamakon suna ganin cewa za su samu kuɗi wato na su yi rigistan sauran player inda dan wasan yana ɗaya daga cikin wanda suke ɗaukar salary a club din sakamakon ana ganin cewa salary sa yana da yawa shi yasa Barcelona ke son rabuwa da dan wasan inda Anda Christensen ya dage inda ya buga season mai kyau inda ake ganin cewa ɗaya daga cikin santocin da Barcelona ke tsammanin cewa zai zama inda ake ganin cewa shi da Arojo sun buga santa mai kyau inda Barcelona ke ganin ganin cewa dan wasan fitarsa ba zai yi ba sakamako ana ganin cewa na jin dadi wa Watanawa club na Barcelona a halin yanzu yake ganin cewa an da Christensen manyan club din suna neman su sai dai ba za su iya biyan wato na salarin sa ba inda Barcelona ke ganin cewa za su zama ya tsaye shi sa nan za su yanke hukuncin cewa next season zai fita ya bar club din inda agent din na ganin cewa ba za su kara contract ba sakamakon suna ganin cewa wato na salarin sa yayi wa Barcelona inda ake ganin cewa zai iya fita ya bar club na Barcelona inda Barcelona ke ganin cewa dan wasa wato na Anda Christensen yana daya daga cikin player da ake tsammanin cewa in dai da kansa yanke hukuncin cewa zai fita ya bari sa'an nan za su bar shi ya tafi dan wasan Barcelona wato na Eric Garcia inda a halin yanzu ake ganin cewa zai iya fita bar watannin ya fita bar Barcelona sannan zai tafi wato na club din sa Girona inda dan wasan wato na a halin yanzu kocin na Girona wato na Marcel ya takura inda yake son dan wasan inda a halin yanzu ake ganin cewa dan wasan shi ma hankalin sa yayi can din sakamakon yana ganin cewa yana da guri wato na a Girona inda yayi spending din loan din sa a wancan shekara inda ya samu guri sannan ya buga musu santa ya zama ɗaya daga cikin santan da wato na ya taimake sannan suka fita wato na sport na hudu wato na suke ganin cewa inda misali yanzu ake ganin cewa Girona na ɗaya daga cikin club ɗin da suke san dan wasan wato na Girona wato na Eric Garcia da dan wasan yana ganin cewa zai iya tafiya wato nan club din inda hali yanzu Barcelona sun matsi sanan ya fita sanan suna ganin cewa pivot din sa akwai Ander Christensen da kuma shi sanan da Inago Martinez da kuma dan wasa wato nan Michael Paye bacin ya fita ake ganin cewa yana ɗaya daga cikin wanda ake gani sanan da kuma Lenglet inda dan wasan yana ɗaya daga cikin wanda ake tsammanin cewa zai fita sakamakon santan Barcelona suna da yawa inda Eric Garcia yana tsammanin cewa yana ɗaya daga cikin player da zai fita sakamakon ana ganin cewa contragin ya kusan zuwa karshe sakamakon ana ganin cewa kuma dan wasan yana ɗaya daga cikin wanda yake son ya tafi ya bar club din ina dan wasa a hali yanzu ake ganin cewa za a iya samun kimanin euro miliyan goma sha biyar zuwa euro miliyan talatin inda ba sanu suke expecting da cewa za su karba wato na transfer nasa inda hali yanzu ake ganin cewa dan wasa wato na Eric Garcia zai fita sakamakon ana ganin cewa na daga cikin player da zai fita ya bar Barcelona inda wato na Eric Garcia yana ɗaya daga cikin player da ake ganin cewa ba zai samu minute wato na a wannan club din ba inda ake ganin cewa za a yi using da manyan santoti ne inda sanu ke ganin cewa dan wasa wato na inda bacin wato na Girona suna neman sa inda yake ganin cewa zai iya samun wato na ofa sana zai iya tafiya da dan wasa yake ganin cewa sauran club suna neman sa zai iya samun dama da zai fita ya bar Barcelona inda yake ganin cewa zai iya wa ya samu guri a wani club sakamakon yana ganin cewa ba zai samu mintunan da yake so wato na a Barcelona ba inda hali yanzu Barcelona ke ganin cewa za su iya barin sa ya fita sakamakon suna ganin cewa yana ɗaya daga cikin player da shi ma in ya fita za a samu spaces da za a yi registan wa'ansu sabon signing da za a yi inda Barcelona suke expecting da cewa za su ƙara signing sakamakon nan da ƙarshen season suke ganin cewa dan wasan da zai zo Barcelona